mu da warhaka masu sauraro, ni ce taku Suwaiba Abdulrashid. A wannan mako na zo muku da bayani game da industrial radiography. Shi radiography ya kasu kashi biyu, medical radiography da industrial radiography. Kwanaki da suka wuce na yi magana akan medical radiography. Industrial radiography shi ne amfani da na'ura don gano matsalolin yoyar matasan mai. Shi kuma industrial radiographer a takaice mutum ne wanda ya ƙware a wajen aiki da na'ura na haske mai cutarwa wanda aka fi sani da x-ray wajen gano matsalar yoyon matasar mai da dai sauransu ta hanyar yin hoto ƙarin bayani na matakin shigo a industrial radiography duk da dai ba a yin sa wannan ƙasa tamu da kuma yadda suke aiki bayan an ƙare karatu a takaice dai mazakin zama industrial radiographer yana bukatar mutum ya zama na yana da diploma ko bachelor of radiography sai ya in da board na wannan ƙasar nasu zai yi training kala-kala daga radiographers masana bayan wannan training din an san amince da aikin hannunsa za su iya ba shi license daga nan ya zama certified industrial radiographer bayan kare wannan intensive training ɗin suna aiki ne a industry bi ma'ana masana'anta kuma suna da matukar amfani to jama'a masu sauraro ba zan gaji da roƙon kunnuwanku ba don biyo ni a mako mai zuwa ku ci gaba da turo saƙonninku da tambayoyinku a numfana kamar haka 0706553691 ko shafi na na twitter asusu abdul na gode